na ma abota san fassarorin indiya hausa to wannan bidiyon taku ce wannan taki ce idan ka saka dinga samun sabbin fina-finai na fassarorin indiya hausa masu zafi to wannan bidiyon ta shafe ka kar ka manta idan kana saka dinga kallon fina-finai saboda me yasa na ce muku haka kwana biyu kwana uku kuna gani idan muna ɗaura bidiyo mafi yawa mutane yana suna ba suna shan wahala kafin same shi shi yasa muka ce mun tare da mutanen mu BIP group ga mai bukata ya mana magana ta telegram group ko kuma ta whatsapp group za mu ajiye number mu ga number mu shine number mu da mutum zai ɗauka yi mana magana ta whatsapp ko kuma zan ajiye a kasa description zan ajiye muku link kuna taɓa zai kai ku direct telegram ko kuma whatsapp duk wanda yake da bukata domin mana magana insha Allah mu danga sashi a cikin group namu ta biyafi amma group din biya ake yi wata wata ne biyafi group in ka zaka ringa samun zafafan fina-finai kamar da muke nuna muku insha Allah a duk sati muna kawo fina masu zafi kuma a koda shi muna saka wa mutane fina-finai kwara uku uku suke kalla a cikin group din kuma group idan ka shiga zaka yi tadda fina-finai sababbi a ciki saboda muna saka ko da yaushe ko na baya za ka yi tadda su a cikin wannan din lafiya lau ba tare wata matsala ba a ko ina kake ko a ina kake za ka yi mana magana ka ɗauki wannan domin ka mana whatsapp ko kuma ka mana telegram za mu maka magana za mu maka karin bayani yadda tsarin din yadda yake to yan uwa wannan shine hanyar mafi sauki da ku dinga samun sabbin fina-finai yan uwa ba tare sai kun sha wata wahala ba gurdin wata wata ne ake biya 'yan amana 'yan uwa kara ba ku labari wannan youtube channel ɗaku na yuwan alaji tv zai ringa kawo muku fina-finai masu zafi insha Allah ku ringa kallo kuma shi yasa wani lokaci kuna ganin muna dinga jinkiri wurin kawo muku sabbin fina-finai saboda me yasa muna aiki ta ta group saboda mutane mun fi mai da hankali akan wanda suke cikin group saboda kullun akwai shakan su muke domin muna musu aiki yadda ya kawo ba tare sun samu wata matsala ba shi yasa wani lokacin muna